ana shirin janyo wa Nazifi a sinanik Jafa'i. An zazzagawa sarkin waƙa addu'o'i. Tinubu ya faranta wa 'yan Najeriya da wani bayani da ya gabatar. Fitaccen mawaƙin Hausa Nazifi sinanik yana fuskantar wata gagarumar matsala a halin yanzu, inda ake neman ƙaƙaba masa bala'i wanda idan ya faɗa babu ranar fita. sinanik dai mawaki ne wanda ya fice a waƙoƙin Hausa, sannan kuma mawaki ne wanda ya daɗe sosai a masana'antar Kannywood. Don haka duk wanda yake jin waƙoƙin Hausa na shekarun baya har nuna lokacin, to tabbas zai san wane ne na a sinanik. Ga waɗanda ba su fahimta ba, ko kuma ba su san wane ne na Nazifi sinanik ba, shine a shekarun baya wanda ya waƙar Fil Azal, wanda ake cewa soyayya in za ka so ɗan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko Rasulallah. A 'yan lokutan baya kaɗan kuma da suka wuce shine waƙar nan da ake cewa. Komai na da lokaci wayo mijina ce Jamila. ka dinga ni bani lokaci mai rai bai san ranar mutuwa ba A siyasa kuma shi ne ya waƙar. Jama'ar mamatan Kano mun gano gaskiya Rabi'u Musa kwankwasa dawo dawo. Na dai fito muku da waɗannan 'yan waƙoƙi ne domin ku ƙara fahimtar wanda nake magana a kai wato Nazifi sinanik Abin da kuma yake faruwa da shi a halin yanzu wanda ake neman ƙaƙaba masa bala'i shine batun kisan kai wanda wannan kuma ba ƙaramar magana ba ce. to kasancewar zargin da ake wa nazifin ba karamin abu bane shi ne yasa ya bidiyo domin ya wanke kansa daga wannan zargi da ake neman kakaba masa bari kuma ku ji daga bakin mawakin jama'a assalamu alaikum sunana nazifi abdulsalam yusuf wanda aka fi sani da nazifa asnanik a ina so in yi amfani da wannan dama a wannan lokaci in bar barzanta kaina da sunana da na ji wanda ake tuhuma da laifin kisa yayi a kotu gaskiya magana ta gaskiya hasali ma bani da alaka da shi ta kusa ko ta nesa hasali ma ni ganin sa ma ban taba yi ba amma kuma unfortunately ya ambaci sunana watakil wani ne mai irin sunana amma ni bani da sanayya da shi ta kusa ko ta nesa hakika wannan ba karamar magana ba ce don haka dole ne sa nazifi a sananak ya fito ya wannan bidiyo saboda fahimtar da alkali da kuma mutanen duniya cewa bai san komai akan wannan al'amari ba To wannan kenan. A wani labarin namu kuma wani malami ya je har gidan sarkin waka ya zazzaga masa addu'o'i domin samun tsira a duniya da lahira. Fitaccen mawaƙin Hausa Naziru M. Ahmad wanda ake kira Naziru sarkin waka ya sha addu'a a cikin gidansa inda ya gayyaci wani malami ya je har gida ya zazzaga masa addu'o'i. Wannan haduwa Allah ya mata albarka. sarki Allah ƙara maka sharafi Allah ƙara kare Allah ƙara ɗaukaka Allah Allah ka arzikin duniya da lahira ya manzur ka albarka sir Muhammadu Rasulullah wannan kungiya ta ku Allah albarkace ta Allah muku albarka masu mata cikin ku Allah ya tsaya muku wanda ba su da Allah ba ku masu albarka Allah ubangiji muku albarka ya haɗa ku da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu mafita a cikin ƙasar mu Allah ka taimaki masoyan mu Allah ka biya bukatocin masoyan mu sir Muhammadu Rasulullah Allahumma irham ummati Muhammad محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا اغفر لنا آمين والوالدين ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة To sai kuma mu na ƙarshe wanda sabon shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya gaya wa 'yan ƙasar wata magana wadda ta yi matuƙar faranta musu rai. To kamar dai da kuka sani an gabatar da babban zaɓe a Najeriya wato zaɓen shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisu wanda bayan kammala zaɓen hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC ta faɗa ta sanar ta kuma tabbatar da cewa Alhaji Bola Ahmad Tinubu shine sabon shugaban ƙasa a Najeriya. Tinubu dai shine dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya, wanda tun kafin zaɓe 'yan Najeriya suke yawan zolayarsa akan abubuwansa, inda ake yawan tsokanarsa ana masa dariya. A cikin Alƙur'ani, Suratul Ali Imran, Allah ya faɗa cewa, Bismillahirrahmanirrahim, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir wannan aya kuma ita ce ta gama magana wato ta rufe kofa akan batun mulki da sarauta da duk wasu abubuwa masu alaka da hakan Allah ya faɗa cewa shine mai mulki kuma shi yake bada mulki ga wanda ya so shi yake ɗora wanda ya so akan mulki ya kuma sauke wanda ya so daga kan mulkin domin shi Allah mai iko ne akan komai To yanzu dai kamar yadda kuka sani, Allah ya bawa Bola Ahmad Tinubu mulkin Najeriya, wanda bayan sanarwa da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi cewa Tinubun ya zama shugaban ƙasa. Sai Tinubun ya fito ya wata magana wadda ta yi matuƙar faranta wa 'yan Najeriya rai. bari kuma ku ji abin da Tinubun ya faɗa inda ya magana cikin harshen Turanci kamar yadda TBC News suka wallafa. Za mu haɗa kai mu ba da ƙarfi tare za mu yi wannan tafiyar cikin haɗin kai. Together, united, Kuma za mu mai da hankali ɗari bisa ɗari kan harkar ilimin mu. We Za mu kasance masu ƙirƙirar abubuwa da za su kawo ci gaba, kuɗaɗe kuma za su wadata a hannun mutane. We Komai da komai da ya shafi harkar ilimi zai kasance a wadace. Karatun da za ka yi a shekara hudu, to a shekara hudun nan za ka yi shi. Daga yanzu makarantu sun daina yajin aiki. Your universities will have the autonomy to be able to upgrade your syllabuses and be creative. No more selling of hang-out. Daga yanzu an daina sai da takardun karatu a jami'o'i tunda muna da marubuta masu kirkira a Najeriya dole su yi rubutu su kirkira abubuwa domin ci gaban ƙasa. Na san abubuwan da suke muku ciwo a ƙasar nan. ku yarda da ni ina mai tabbatar muku da cewa sai kun ga kyakkyawan sakamako a zaɓata da kuka yi a matsayin shugaban ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Abdullahi Yunus shugaban cibiyar magani na kashful alil. Ina masu fama da matsalar sikila watan borin jini kashiful ali